Majalisar Dattawan Najeriya ce ma ta ware naira biliyan goma cikin kasafin kuɗin bana domin mai da al'ummomi da rikicin Boko Haram ya shafa zuwa garuruwan su da dakarun Najeriya suka kwato a jihohin Adamawa, Borno da kuma jihar Yobe gabanin zuwan aikin gidauniyar sake farfado da yankin arewa maso gabashin Najeriya da za a yi nan gaba. Za a ma dai amfani da kudaden ne domin sake tsugunar da waɗanda ke komawan yayin da su kuwa al'ummomin ma ke kira da a sa ido game da yadda za a raba musu kudaden kamar yadda waɗannan 'yan gudun hijiran ke cewa sunan ibrahim Madi mun ji an yi taimakon ware kudi domin masu gudun hijira to kyau shi idan an tabbatar waɗanda aka yi musu barna kamar shaguna gidaje sai a ba su wannan kuɗi wanda zai gyara gidan shi da shi ya gyara wanda zai yi ɗan tattali da shi a shagun sai sai ya yi tattali shagunsa kada ce a an ba da kuɗi ba a bayar kaza kaza a zo a rubuta a gida a je falo a je a ba da kuɗi wani ya sa aljihun ya fita ya tafi sunana ladi andraus to ya'yan mu muna so dai da yawa muna so a yi musu makaranta don wasu maza suna makaranta gashi nan ba za su samu masu yi makaranta ba wasu kuma da suna aikin gwamnati gashi nan kuma ba za su yi bukatan kansu muna so a ta mana wannan mu je mu koma gida mu yi wannan bukatu kowa da kowa a gida to sai dai kuma fa yayin da majalisar dattawan ke wannan shiri bisa hujjar cewa sojojin Najeriya sun yantar da garuruwan da a baya ke hannun yan miniga masu tada kere baya wanda daga cikin al'ummomin yankin Micika na maganin fa batun da gyara sunana ko jijikowa ne mu a yanda muke zama mincika har yanzu akwai ɗarɗar nan da kilomita goma sha biyar dai muna ji labari ana kashe kashe mutane ana ɗiba dabbobi eh, jami'ai tsoro suna ɗan janyewa ba su zama a minci din kuma yanzu Rukuna dai a kara tura mana jami'ai tsoro saboda mu mu samu kwanciyar hankali wannan lamari na ma zuwa ne yayin da jihar adamawa kanta ke shirin karɓar wasu 'yan najeriya da ke gudun hijira a ƙasar kamar su kusan dubu hamsin da shida batun da ko gwamnan jihar sanato muhammadu bindo umaru jibrila ke facewa ma dole ne a tallafa musu zan je abuja za mu mitin da world bank da kuma Eh, gwamnoni guda biyu da ni kenan mu uku eh, adamawa da yobe da borno a kan yadda za a zo a fara na ayyukan mutane dubu hamsin da shida gari ne gaba daya eh, muna roƙo ma mutanen gari su ƙara haguri da abubuwan da yake faruwa in sha Allah ba daɗewa ba wayan abubuwan duk za su kare domin kullum akan zo ana assessment kuma yanzu an gama wanda kwamiti ne aka nada wanda ty dan juma shine chairman din mu tabbata yadda za a fara ayyuka yanzu komai ya kare kawai aiki ne za a fara yi yanzu a giggera hanyoyi a giggera makarantu da asibiti duk wayan abubuwan da aka lalata ba da dadewa ba za a fara wani abu Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.